Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International a kan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka misali. sauraro barkanmu da safiya da fatan mun wayi gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. karon farko shugaban ghana ya ziyarci takwaransa na najeriya don tattauna batun da ya shafi kasashen aes da kuma wato dangane da ficewarsu daga ecowas majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane miliyan 28 ne ke fuskantar matsananciyar yunwa a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo hakanan za ku ji cewa faransa da burtaniya za su jagoranci yunkurin da ƙasashen turai ke yi na turawa da dakarun tabbatar da zaman lafiya a ukraine yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ghana john dramani muhammad ya kai ziyara farko Najeriya inda ya tattauna da takwaransa na ƙasar game da abin da ya shafi makomar wato makomar kungiyar AES don ficewarsu daga ECOWAS bayan kammala ziyarar tasa ya bayyana wa manema labarai makasudin ziyarar. to thank him uh, for the honor done me during my inauguration, but also to brief him on uh, a visit I made to the Sahelian countries. Abu biyu suka uh, kawo ni wannan ziyarar na farko in yi godiya da karramawar da ya min na halartar rantsar da ni a matsayin sabon shugaban kasar Ghana sai kuma dan na yi mishi bayani kan ziyarce-ziyarcen da na kai kasashen Sahel wato Nijar, Mali da Burkina Faso. wajibi ne in zo in sanar da shi yadda dukkan tattaunawar ta kasance a matsayinsa na shugaban kungiyar ecowas musamman ma akan abubuwan da suka nuna damuwa a kai a can kasashen uh, da na je saboda mu ga yadda za mu ci gaba da tattaunawa da su well it's a complicated situation and wato abu na da matukar sarkakiya uh, kuma bayi da uh, sauƙin da muke tunani amma duk da haka za mu ci gaba da ƙoƙari muna kuma tattaunawa kuma mu ga yadda za mu ci gaba da haɗin kai tsakaninmu. Uh, we can continue to cooperate together. fassaran kalaman shugaban kasar ghana kenan rundunar sojojin sama ta najeriya ta ce jirgin yakinta ya kai hari maɓoyar masu da ƙayar baya a jihar borno inda ta samu nasarar kashe da dama daga cikinsu da lalata makamai da kuma maɓoyarsu. su a cewar sanarwar da jami'in yada labarai na rundunar kabiru ali fitar ta ce sun kai har-haren ne a yankunan warawara da ke kusa da wajiroku da kuma cinene na tsaunukan mandara sanarwar ta ce sun kai harin ne bayan tattara bayanan sirri da suka nuna musu yadda 'yan da kayar bayan ke gudanar da ayyukansu a yankin da kuma dasa ababen fashewa. To duk dai daga Najeriya yanzu haka ƙauyuka da dama ne ke ci gaba da kasancewa ƙarƙashin mamayan 'yan bindiga musamman a yankin ruwan ɓaure da fegin mahe da kuma wasu garuruwa a jihar Zamfara. Mazauna yankunan sun buƙaci mahukunta da su ɗauki matakan da suka dace domin samar musu da tsaro. Aisha Shehu Kabara na ɗauke da ƙarin bayani. Harin garuruwan sun hada da kwanawa da kundumau da butsa da takoka da fura da tudun wada da gidan banasari da kuma kuɗa. wani mazaunin garin da ya nemi mu sakaye sunansa ya bayyana mana halin da suke ciki. Gaskiya ina tabbatar maki muna cikin wani mawuyacin hali yanzu haka. To garin zamu kai mu kusan dubu goma mutanen garin. Amma yanzu garin ina tabbatar maki babu ba a samun mutum kwara dari cikin garin wallahi. Duk yawanci an watsike garin kamar irin yanzu zaki ga 'yan ta'adda sun zo da baburuka sun zo suna ta bugun mutane suna halbin jama'a suna kwasa kayan gona da sauransu. Yanzu haka akwai kusan mutum goma suna can hannun suna jiran kuɗin fansa. Hmm. Sun sako mutum hudu wasu an ashe naira miliyan biyu wasu miliyan ɗaya wasu naira dubu ɗari biyar an sako su yanzu haka akwai wasu can wurin to duka tsakanin mu da su ya kai zai kai kilomita zai kai kilomita ashirin da biyar zuka tsakanin mu da daga daji suke fitowa su taho nan garurukan. babban abin tambayar shine wasu sanar da mahukunta mun kai kuka ga mahukunta amma har yanzu ba abun ba wani taimako wanda aka yi mu wallahi to fatar da muke muna neman a taimaka mu da jami'an tsaro a garin to mu za mu tashi tsaye mu taimaka ma jami'an tsaro din nan domin bandits din nan su dakatar da shigowa cikin garurukan suna mu wulakanci jihar Zamfara na kan gaba a jihohin da ke fuskantar matsalar tsaro a Najeriya To a jamhuriyar Nijar kuwa bisa daga dukkan alamu gwamnatin sojin kasar na shirin karbe ilahirin kudade da kuma kaddarori mallakin jam'iyyun siyasar kasar waɗanda aka rusa a ranar talatar da ta gabata honorable murtala mamuda tsohon ɗan majalisar ƙasar ne kuma jigowa ɗaya daga cikin jam'iyyun da aka rusa ya bayyana muna abin da doka ta ce dangane da makomar kaddarorin jam'iyyun siyasa idan haka ta faru da su to kamar da gani jiya duka kungiyoyin siyasar ne aka ce a rushe bisa kan salo da aka ɗauka na tsarin siyasar Nijar to ala kullum hali dai abin da zai hauka na shine eh, gwamnati tana da zaɓi. wannan kadarorin da kayan aiki su suna iya da su su zuba kuɗin cikin betur-malin ƙasa a ci da dawa al'umma aiki ko kuma a'a suna iya ba wani rishe na ita kanta hukumar wannan kayan su gaba da aiki kuma kuɗin wanda suke banki na su ƙungiyoyin siyasar ana iya zuba su cikin betur-malin ƙasa a bisa kan ma'aikatan na ita ƙungiyoyin siyasar wannan a dokance na nijar akwai tsari na ma'aikata shi za a duba a gani wanda suke da contract ya ne za a sa cikin hakkin su shi kuma tutar kungiyoyin siyasar da duka da wani tambari ko wata shaida da take sa a gane su ko wani taken su to shi ma wannan gwamnati tana da eh, zaɓi ko ana iya ajiye su eh, su zama abin tarihi ko kuma ana iya ɓadda su ma kwata-kwata honorable murtala mamu da kenan to an sako shehin malamin jami'ar nan na mali etienne pakaba susuko da aka kama tare da tsare shi saboda sukar gwamnatin sojin kasar kamar yadda lauyansa ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa ap a shekarar da ta gabata ne dai aka yankewa malamin hukuncin daurin shekaru biyu sakamakon littafin da ya wallafa a shekarar 2023 ofishin jakadancin amurka da ke chadi ya dakatar da bayar da takaddun visa 'yan tirani har na tsawon kwanaki 90 a wani mataki na farko na hana shiga kasar a wa'adi na biyu da shugaba trump ya dauka mai magana da yawon ma'aikatar kula da harkokin wajen amurka ya ce takaddun vizan da suka dakatar da bayarwa sun hada da ta 'yan tirani da ta masu yawon bude ido da kuma ta ɗalibai. Tokar da ya shafa labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane miliyan 28 ne ke fuskantar matsanancin yunwa a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. wanda shine mafi muni a tarihi da aka taba gani a ƙasar sakamakon ɓarkewar rikici da aka yi tsakanin gwamnati da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan rwanda a gabashin ƙasar a cikin wata sanarwa da hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya wfp da kuma hukumar abinci da aikin noma ta fawo suka fitar sun ce an ƙara samun wasu mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyar da ke fuskantar matsanancin yiwa a ƙasar tun bayan ɓarkewar rikicin baya-bayan nan a watan Disambar bara Birtaniya ta buƙaci 'yan ƙasarta da ke Sudan ta kudu da su fice daga ƙasar sakamakon rikicin da ake fama da shi a ƙasar da ke gabashin Afirka wanda ake fargabar ya haifar da wani sabon yakin basasa a cikin wata sanarwa da ministan harkokin wajen Birtaniya David Lamy ya wallafa a shafinsa na X ya ce dole ne shugabannin Sudan ta kudu su yi abin da ya kamata wajen daƙile bazuwar wannan rikici. To kadda a sha'afa labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce Faransa da Burtaniya na kan gaba wajen aika da dakaran tabbatar da zaman lafiya zuwa Ukraine bayan an kawo ƙarshen fada da Rasha. ko kuwa wato ko da kuwa wannan ra'ayi bai samu amincewar dukkanin ƙawayen turai ba ga A wani shiri na euh, matakin kariya waɗannan rundunonin kwantar da tazoma shawara ce ta Birtaniya da Faransa da Ukraine ke so. Wannan bukata ba ta haɗu da gamsuwa ko haɗin kan ƙawayenmu ba a yau. Ƙawancen Faransa da Birtaniya za ta nufi Ukraine a cikin kwanaki masu zuwa don tattauna wannan da kuma siffar sojojin Ukraine a nan gaba. Za a samu rundunar tabbatar da tsaro tare da kasashen Turai da dama da za su tura dakarunsu zuwa Ukraine. Aikin wannan runduna ba wai za ta mai gurbin dakarun na Ukraine ba ko kasancewa cewa a fagen gaba ba runduna ce da za ta haɗa ƙasashe duk da cewa wasu ba su da halin haka banda haka za ta zama runduna da za ta kasance a cikin shiri da kota kwana da za a girkewa a wasu muhimman wurare da za mu tantance da hukumin na ukraine da za su samu goyon baya na tsawon lokaci da ƙasashen turai jaddada goyon bayan turai domin tunkarar duk wata barazana daga rasha d'une potentielle agression russe. fassarar kalamin shugaban faransa emmanuel macron to sai dai ita firaministan italiya georgia meloni ta ce tana fatan a tattaunawa ta gaba da kasashen turan za su gudanar kan rikicin na ukraine za su gayyato amurka sannan ta sake jaddada matsayarsu na kin turawa da sojojin kasar don aikin wanzar da zaman lafiya a ukraine din. To labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye muna tare da coach abdullahi isa barka da safiya kamis barka da wannan lokaci zakaran kofin duniya na shekara ta 2018 farin shi paul pogba mm. da yanzu haka ba shi da wata kungiya ga duka alamu shugaban kungiyar marsai wata kungiya ce da ke kasa ta faransa mm. na tunanin sayo wani dan wasa da ba da jimawa ba kasan dan wasan an dage dakatarwar da aka yi masa sakamakon hukunta shi da aka yi na kwayoyin ƙara kuzari haka shugaban kungiyar kwallon kafa ta marseille pablo longoria yana mai jaddada aniyar sana ganin paul pogba ya kasance daga cikin 'yan wasa na wannan kungiya sai dai matsalar Eh, ɗaya ita ce a cewar pablo longoria kamata a wa ɗan wasan damar murmurewa daga hukuncin dakatarwa kamar yadda ka sani da farko mm. da aka yi masa bayan samun sa da laifi na ta'amali da miyagun kwayoyi wanda ya kai ga dakatar da shi daga duk wata harkar kwallon kafa longoria na cewa bai fi da tsammanin ganin ɗan wasan a ƙungiyar ta marsai ba nan gaba duk da cewa paul pogba a kasuwar 'yan wasa zai fi tsada a wannan lokaci na a ɗauka ko bordeaux za su ɗauko shi ina ai ka san eh, pogba ba wai dan karamin <laughs> eh, wasa bane kuma tauraro ne wanda ya taka rawa a zo a gani a kungiyar kwallon kafa faransa da masu kungiyoyi a yankin na turai na musamman ah, kaga lokacin da yake buga kungiyar kwallon kafa ta Juventus da kuma ah, Manchester ba to eh, kamis muna da faransa a bangaren gasar Ligue 1 na kasar ta faransa yau juma'a akwai wasa tsakanin Strasbourg da Lyon sai dai a teburin gasar na Ligue 1 PSG ke mataki na gaba da maki 68 takwas yayin da marseille ke bi mata da maki 49 tana mataki na biyu sai monaco da ke a matsayin ta uku da maki 47 nice ta hudu da maki 47 lyon na a mataki na biyar da maki 45 a bangaren gasar ligue na kasar ta faransa red star za ta kece Rennes da rodez a yau din nan akwai wasa tsakanin bastia da dunkirk yayin da po za ta buga wasa da anesi sai wasa tsakanin marti martix da ajaccio ah, bar mu tsallaka zuwa kasar spain da barcelona ta lallasa osasuna banza ta samu <laughs> da ci uku da nema nasar da ke baiwa barsa damar dahewa saman teburin gasar ta la liga barsa na da maki 63 yayin da real madrid ke a mataki na biyu da maki 60 atletico madrid na mataki na uku da maki 56 sai atletico bilbao da ke mataki na hudu da maki 52 villarreal na mataki na biyar da maki 44 a gobe asabar a gasar ta la liga akwai wasa tsakanin real sociedad da za ta fafatawa da real valladolid yayin da espanyol barcelona za ta kece rin da atletico madrid sai wasa tsakanin alaves da rayo vallecano na to abdullahi isa barau da ka ana anjima in ka dauka mana kara haske a sauran wasan. kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a muna kawo muku wasu daga cikin labaran jarida aminiya da ke wallafawa a najeriya a yau nura ado suleiman ya tattauna da muhammad aminu ahmad makaddashin editan jaridar ta aminiya to a wannan makon wadannan labarai jaridar aminiya ta kunsa bar mu fara daga gida najeriya to a wannan makon babban labarin mu dai na jaridar aminiya ya yi duba ne akan ganin cewa ana shirye-shiryen sallah sai muke binciken cewa shin za a iya cin kaji abu na kuwa ganin yadda al'amarin kaji da kuma sauran kayayyaki suke a takaice dai duk wanda ya nemi jaridar ya karanta insha Allah jarida Aminu zai ga cikakken bayani da kuma jin mutanen da aka tattauna da yadda mutane suke korafi da yadda kuma magidanta suka fara a suke yin adashin gata don tabbatar da ganin sun faranta iyalansu da a wannan rana ta sallah. sai har ila labarin da muka yi na biyu da shi shine yadda tsadar rayuwa shi yadda marayu za su yi sallah a bana to shi ma dai mun sa wakilai daga jihohi daban-daban sun duba mana yadda al'amuran na rayuwa yake tafiya da tallafin da marayu suka samu da irin taimakon da aka yi musu to akwai wasu labarai da suka shafi kasashen ketare kuma ko kuma akwai bangaren siyasa a eh, gida najeriya ɗaya eh, ɓangaren siyasa a gida Najeriya ma nura ta san abin da ya fi ɗaukar hankali a wannan lokacin hmm. rikicin siyasa nan dai na jihar Rivers wanda eh, mu ma a Amina mun duba a kai ganin yadda gwamnonin jam'iyyar PDP ta tadawa suka yi amincewa kuma suka garzaya kotu inda suke neman a dakatar da ita wannan doka ta ɓaci da a jihar Rivers. so mun yi duba a kan wannan har ila kuma gani yadda ita jami'ar LDP gobe ta take tashi a yanzu shugaban jami'ar LDP yana magana cewa su ba baya bin za su yin haɗaka da kowa su ma zaman kansu za su yi to wannan ma yana daga cikin shafin mana siyasa in mun kuma ƙasashen waje mun tattaunawa dudduba tattaunawar rikicin rasha da kiran da aka yi a saudiya da hanyoyin da za a lalubo domin tabbatar da kawo ƙarshen wannan yaƙi a samu zaman lafiya mai ɗorewa a wannan yanki na turai ba shi ma mun yi wannan duba a kai. to akwai ɓangaren al'ajabi? Eh, ɓangaren al'ajabi wani yaro ne ɗan shekara huɗu. Eh. da ya kai ya kira mahaifiyarsa 'yan sanda a kan wani laifi ko laifi da ya ko abu ne da wanda bai dace ba dai babbar magana wanda mu a nan gida za ka ce yaro ɗan shekara hudu kaga har ya kai wanda har ya kai munzurin da zai san abin nan ba har wannan ya je kirawa mahaifiyarsa yan sanda yana daga cikin manyan labari na al'ajabi da muka kawo akwai sauran labaran al'ajabi mm. wanda ya sai jarida ya duba insha Allah zai gani a cikin jaridar ta mu Allah ya kiyaye to a lokuta da dama kukan taɓa bangaren wasanni za mu so mu je ko da labari ɗaya a ciki da bangaren wasanni gaskiya mun ba da muhimmanci kan magana nan da wani fitaccen dan wasa dan kasan Burkina Faso wato Qatar inda yake shi ya fi ba addini da muhimmanci hmm. a kan kwallon ƙafa. saboda yadda ya ba da rayuwarsa wajen kula da ibada musamman a wannan wata na Ramadan da yadda ya rage atisaye ɗin ƙwallon ƙafa da yake masallaci yake salloli da karatun Qur'ani da sauran wani abu mun yi nazari sosai wakilin wani bangaren wasanni ya yi nazari sosai gaba ɗaya shafin ma a kansa ne muka yi a nan bangaren wasanni gaskiya. Tattaunawa kenan tsakanin Nura Ado Suleiman da kuma Muhammad Aminu Ahmad mukaddashin editan jarida Aminiya. Kamar yadda aka saba a